بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وليدا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا to wannan sura ana ce mata suratun nisa'i ita ma madaniya ce madina bayan hijira ta sauka ayoyinta wato ɗari da biyar ɗari da saba'in da biyar ko ɗari da saba'in da shidda ko ɗari da saba'in da bakwai abinda a maudu'in ta kalla abinda take karantarwa ne subject mata ya za ke ce masa masu hausa eh? kan labari wanda ke shi take karantarwa al'akamu shakhsiyya hukunce hukunce waɗanda yake sun keɓancin mutum shi kansa warrawa bi sannan da abubuwan da sun ka ɗaure mutane bayana banil bashar tsakani ne da mutane wato amarmarayya da cinikai da wane ne na masu rauni fi ma bainan tsakanin su wa fi ma bainahu bainan halin ko ko tsakanin su da Allah kun ga kenan al ahwalu shahsiyya kamar shari'a ko tawafil jurisdiction nata ne wannan za mu za ci to bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan khitabun ya ummu hukumuku almukallafin wannan hukunci ne duk wanda abbaligi mai hankali hukuncinsa ya ya ya hade inda nuzul lokacin da aya ta sauka wato duk wanda adda hankali um, baligi hukuncin nan ya hade shi wa man sayantazimu fi silkin da wanda duk zai tsaru cikin zama baligai tun da wannan lokaci har yanzu har gobe min al na samammi wal hadithina da sababbi da zalika bayan haka nan ila yawmil qiyama ila biyu ne ku shahi guda har zuwa ranar kiyama fa innal ijma'a munaqidun ala anna akhirar ummati mukallafun bima kullifa bihi awwaluha wata malaman duniya na musulmi da sun taru sun yarda cewa wato eh, ƙarshen wannan al'umma an aza masa aiki kamar yadda an ka aza mana da abin da an ka aza mana farko babu wani abu wanda an ka aza mana farko wanda ba aza mana ba duk abin da an ka ce su yi mu ma an ce mu yi kama yana biyo anhu qauluhu alayhi salam kamar yadda magana annabi ke cewa alhalalu majara, jara ala lisani halat shine duk abin da ya gudana ga harshe na nace halal ne ila yawmil qiyamah ta zuwa ranar kiyama ba mai iya canza shi ce haram ne wa labzun nasi wato labzun da an ce ya ku mutane ya yashmalu zukura wal inath ya hada maza da mata ya maza da mata gaba da anka ce mutane wato hakikatan wato ya ku mutane maza da mata ittaqu rabbakum ku bi hukunce hukuncen ubangijinku ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron azabashi ta yaya za a ji tsoron azaba shine ai mai ta'a wagallaba zukura alai ala inath bai ce ittaqina ba ku yi tsoro ku mata sai ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku kamar zalla maza ne akwai maza da mata wato ku ji tsoron ubangijinku zai halaku wanda yake shi ya halitta ku kuma da ya halitta ku ya sanya ku asali guda min nafsin wahida daga rai guda shine adam wato kowa dan uwan juna ne shakiki wa khalaqa ha zawjaha kuma wato abin nan uwan nan da an ka halitta uba guda uwan nan kuma ba an yi halitta ta daban bane balle ka ce kila ya dauko halin uwa na daban eh, don haka yayi mugun hali a'a sai da an yi ran guda sannan an ka ɗebi juz'in ta ita ran an ka halitta uwa kun fahimta ko wato ita ce hawa bilmaddi hawa'u min dil'in min ada'i wato wani abin nan haƙarƙari a watsa daga cikin haƙarƙarinta wato haƙarƙarinsa na ana hagu an ka ɗebo an ka yi ta saboda haka wato ashe kenan mutane kwari baki waya wane ne duk kamar shaƙiƙai suke uwa ɗaya uba ɗaya suke saboda haka in ka cuci wani ka cuci ɗan uwanka shaƙiƙi wa batsa minhuma rijalan katiran ya watsa daga mazan daga hawa da adam da hawa rijalan kathiran wani sa'a ya watsa abin nan maza da yawa sannan da mata su ma masu yawa duk da gare su an ka hito an ka watsu an ka kawo Najeriya wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji ku ji tsoron Allah ya ku mutane allazi tasa'alu nabi wanda kuke roƙon juna game da shi in za kai ka ce don Allah wane min kaza don Allah wane bari kaza don Allah yi kaza to wannan tun da kake gama ci da kake gama wannan da Allah ashe kai ma ka ji tsoron Allah din kun fahimta ko kada ka yauda kada ka yaudara ka hada shi da Allah kai ba kai ba kai don Allah a fi ma bainakum wato kuna kuna uh, roƙon juna game da shi tsakanin ku yaqulu ba'alukum li ba'alin sashen kuna ce sashe az'aluka billahi ina gama ka da Allah ina roƙonka don Allah wa unshiduka billahi ina gama ka da ubangiji ku ji tsoron Allah nan da kuke gama kanku da shi wattaqul arhamu kuma ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta ai an ta kada uwa kada ku yanke zumunta duk inda ka cuci wani dan uwanka komi nisan shi wato ka kace zumunta wadda Adamu ya hada ku da hawa uwa dai uba dai kun fahimta ko wa kanu yatanashaduna bil arham ga wata qira'a an karanta wal arhama wato ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron zumunta ko ko tasa'aluna bihi wa bil arhami kuna tsoron ku ji tsoron Allah da kuke roƙon juna da shi kamar yadda kuke um, roƙon juna wani don zumuntar da tsakaninmu kun fahimta ko inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya zan mai tsaro akan ku hafizan mai tsaro li amalikum ga ayyukanku fa mujazikum mai sakam kamu muku ne bi ha da ayyukan nan da kuke yi ai lam zalim muttasimun bi zalika Allah bai gushe ba har abada yana nan yana kallon ku duk abin da kun ka aikata yana sani kuma duk cutar da kai kawa dan uwanka shakiki eh, kuma ka saba mu alkawalin Allah da ya hada ku to تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا to wa hadhihi aya wato ita wannan aya ta farko da anka ambata da anka ce ku ji tsoron Allah ku ji wannan aya ta farko da anka ambata wato akwai wato in mutum zai fara magana shi fara magana wadda za ta sanar da abin da zai yi magana akai shine husnul matsala. sun masharafi bayani eh, mawaridil ittiqai sannan ya shiga ga ayar da tafi da abin da bayan ta har zuwa karshen sura yana bayyana wa wuraren haduwa wa mazanihi da wuraren da ake zaton haduwan mutane kuma da yadda za a yi hukunce hukunce faqala yace wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu kun ga ya fara da marayu masu rauni wato asigar ƙanana. Ah, ah, al'aula la'a ba lahun ko eh, wato mawaridul ittiqa'i wato wuraren haduwar wato wuraren da ake tsoron Allah ko kuma wuraren abin na zaton abin na tsoron Allah wato liyata yatama ku ba marayu ƙanana. al'aula ah, la aba alahum waɗanda yake waɗanda ba su da ubanni domin ko da ƙarami ne in yana da uba ba maraye ba ne ubansa adda hakkin ya tsare dukiyarsa al'aula la aba alahum shi ya fi a ce sigar qaddama al-kalama fi ma ya ta'allaqu bihin ya fara ga magana akan abin da ya shahi marayu li kamalil inati bi amrin domin cikin masu rauni kuma an shi damuwa da sha'anin ƙananan yaro waɗanda ba su da ubanni wal khitabu lil awliya maganan nan kuma waɗanda awwaliyai yaran na cikin hannayensu wal ausiya ko waɗanda an wa wasiya da dukiyarsu da komi ga su ƴan ƙanana ku ba su amwalahun dukiyoyinsu idan balagu rashidina in sun ka balaga suna shiryayyu ko da sun balaga in ba su ba shiryayyu bane ba a ba su dukiyarsu a ta musu watauci ana ci da su da ita wala ta tabaddalu khabitha bit tayyib kada ku musanya abu wanda yake ba ya da kyawu haram bit tayyib da mai kyawu kada ku ɗebi dukiyar ku wadda an mugunya ku sa cikin dukiyarsu ku ɗebo su ku musanya ai la ta khutu kada ku amshi halak matsayin haram kama tab'aluna min ahdil jayyid min malil yatim kamar yadda kun ka saba yi Ah, ku ɗebe mai kyawu daga cikin dukiyan maraye ku sa wanda wanda yake bayar da kyawu waje alin radi imin malikun ku sanya wanda yake bayar da kyawu daga cikin dukiyar kuma kanu matsayinsa in hatsi ne ko dabbobi ne sai ku ɗebe masu kyawu ku tura musu in waɗanda ba su da kyawu wala takulu amwalan ya jama'a kada ku ci dukiyoyin marayu alhali malmumatan ila amwalin kun tara ta cikin dukiyarku ku haɗa dukiyarku da tasu ku don ku canye innahu kana huban kabira shi yin haka nan fa ya zan babban zunubi hugu babban zunubi wanda ke ya wuce kabira ko mai girma babban zunubi kato mai girma babban marayu alhali malmumatan ila amwalin kun tara ta cikin dukiyarku ku hada dukiyarku da tasu ku don ku canye innahu kana huban kabira shi yin haka nan fa ya zan babban zunubi hugu babban zunubi wanda ke ya wuce kabira ko mai girma babban zunubi kato mai girma babban zunubi ne to ci gaba wa in hibtumu alla tuqsitu bil yatami fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا تمام wa in khiftum alla taqsudu fil yatama ba an ce kada ku yi kada ku yi zalunci ga dukiyar marayu ba to wato nan marayu ya shigar da duk mai rauni don haka an ka ce in kun ji tsoron kada ku yi zalunci kada ku yi rashin adalci cikin dukiyar marayu to fa fil mu'amalati bihim tafsil akwai hukunce hukunce daki daki cikin wannan mu'amala in dai kana so in kana tsoron ka yi zalunci ka zan ka yi adalci ba cikin dukiyar marayu to karatu ne ho mai yawa saurara wa ahkamu akwai hukunce hukunce satubayyanu lakum za a bayyana muku wa hibzuha yudhilu ankum al-khawf in kun tsare waɗannan hukunce hukunce to tsare uh, wannan hukunce hukunce zai kore muku tsoro fi adamil isqat iqsad rashin adalci fihim wato ga marayu wa yusaidukum fi taqwa kuma tsare waɗannan hukunce hukunce zai taimake ku ga tsarewa ga tsoron Allah wato tsarewa kai daga azabar ubangiji wa ta'ati li kuma zai taimake ku ga yin ta'a ga umarnin ubangijinku summa bada'a sannan ya fara fi tafsilil ahkam wato in kuna tsoro to gashi wato fi al ahkam wato ya fara ga bayyana hukunce hukunce daki daki wa adkhala fil yatama kull da ibn wato da yace marayu ya shigar da duk mai rauni wa in yakun yatima ko ba mai rauni bane misalin nisa'i kaman mata wasu suha da wawaye waɗanda yake ba su da hankalin tsare dukiyarsu eh, ko ba maraye ba ko masu shan taba ko masu shan taba ba rashin hankali bane mutum ya <laughs> wawaye ne Eh, don rauni ne gare su duk inda kaga mutum na wani aiki irin na na wata ai raunin hankali ne hmm. eh, <laughs> eh, wasu da wawaye walwara sati da magada ko wanda za a abin a yabe shi ya ɗauka dukiya ya bayar akwai wata ta wuce wannan kaga mai bambaɗancin ya shi hankali bai ce wa da dan wane wata ya san abin da shi yana da hankali don in ka masi bai baka kun kun fahimta ko haka nan magada mutlaqan manya ne ko kanana don rauni gare su washiyo haka nan tsofaffi maza wal ajaiz da tsofaffi mata wa ashabil husuma da masu husuma in suna fada suna jayayya wajen su da mutum ya kama shari'a da wani rauni gare shi da alkali ya ce kawo in taimake ka har mun karkata yake ya ɗebo ya bashi ashe ba da hankali na wato yana da rauni kun gane ku kama ya ce mufassalan kamar yadda zai zo wato daki daki faqala sannan yace in arabtu ma'rifata zalika in kuna son ku san waɗannan hukunce hukunce to ya fara da maganan mata ranki kuma ta balakun ku aure abin da yayi muku daɗi minan nisa'i daga mata mathna wa thulas wa ruba wato kun ga mata masu rauni ne can da zamanin jahiliya sai mutum ya auri abin goma ishirin talatin har nan cikin najeriya akwai masu aure har yanzu haka nan ko to kuna iya auren abin da ya muku daɗi banda wanda shari'a ta hana yana nan tafe wato ko biyu ko uku uku ko hudu hudu ai isnaini isnataini isnataini ko thalathan thalathan aw arba'an arba'an hudu hudu wala tazidu ala zalika kada ku ƙara akan wannan fa in khibtum in ko kun kaji ji tsoron Allah ta idlu ba za ku yi adalci ba tsakanin su wajen ciyarwa ko raba kwana fa wahidatan ku tsaga guda ai in ki huwa ku tsaga guda ku aure ta ita dai a wuka tasaru alama malaka da imanin ko ku tsaya ga abin da hannayenku sun ka mallaka in akwai bayi laysa lahunna min al-huquq ma li domin ba su da haƙi kamar yadda yake ga matan aure wato don me an ka ce haka domin in an tafi yaki ƙasar kafirai an ka kamo abin nan bayi aka taho aka sa su gida ko da an ka sa su sun ka haifa ya'ya kamin a jima ya'yan sun yawa sai su jawo dangin su kawunan su na wancan kamin a jima an za abu guda tunda uwar shi daga cikin take misalin da yakin nyamurai da an dauko abin nan yakin musulunci ne an ka dauko su da yanzu da mu da su an zan abu guda da yanzu Allah ɗaya san jikan nyamurai a eh, cikin mu فإن To wa مريئا to sadukati nisa kuma ku ba mata sadakin su wato sadakokin su jam'u sadakatin wa huwa muhuruhun sadakin su nihila wato da daɗin rai ku ba su da daɗin rai kamar yadda kake ba da kyauta da daɗin rai mace in ka yanka mata sadaki ka biya ta sadakinta da daɗin rai don da shi za ta yi kayan ɗakin da za ta zauna wa ibn lakum an shay'in minhu nafsa in sun ka ji muku dadin rai da wani abu sun ka ce mun yafe ma kaza bayan tabbata shi kun fahimta ko ai da ba an kusan in rayuka su ta ji dadi lakum gare ku an an shay'in daga ragewa wani abu min sadaki fa habna hu lakum sun ka ba ku wato sadaki misalin yana naira dubu tace ba ni naira eh, naira 500 500 na dauke ma fakulu nan kun samu ku ci shi hani'an mai sauki mai daɗi mari'a mai saukin hadiya wato babu laifi kenan ai mahmud al-aqibati la darrafi babu cuta gare shi akan ku fil akhirati ga lahira wa hadha hukumun fi akal sadaqa asdiqa wato wannan hukunci ne ga cin sadaqoki asdiqa ne ba abin nan asdiqatin nisa'i sadaqin mata inda yake ta yafe ma wani abu amma ba ya halatta ta ce a daura aure babu sadaki gaba ɗaya kun fahimta ko wani kofi ala hududin lafihi adalun tsayawa ga haddodin Allah to akwai adalci ciki wa mujawazatuhu jawrun ƙetarewar abin da Allah ya ce a yi zalunci ne wa zulmin kuma zalunci ne ashe kenan wanda ya ci sadakin mace ya yi zalunci ko da ubanta ne ko ubanta ne har ya halatta babu inda ya halatta kai ƙara uba saboda ya ci dukiyar ɗansa sai inda sai ga sadaki

wa hajarihim da hana su da hajarihim amwalin wato wawaye sai a dukiyar su ba abin su ta bannarta gaban sa fa qala domin shi ma yana cikin adalci kada ka ga dukiya ana bannarta kana da iko ga wannan ka bar shi ta banna yi zalunci kenan kai da ka kyale wala tutusuha amwalan kada ku na suna ta watsi da ita min rijal tuta gare shi akan ku fil akhirati ga lahira wa hadha hukumun fi akali sadaqa asdiqa wato wannan hukunci ne ga cin sadakoki asdiqa ne ba abin nan asdiqatin nisa'i sadakin mata inda yake ta yafe ma wani abu amma ba ya halatta ta ce a daura aure babu sadaki gaba dai kun hanta ko wal qufi ala hududillahi fihi adlun tsayawa ga haddodin Allah to akwai adalci ciki wa mujawazatuhu jawrun ƙetarewar abinda Allah ya ce a yi zalunci ne wa zulmin kuma zalunci ne ashe kenan wanda ya ci sadakin mace ya yi zalunci ko da ubanta ne ko ubanta ne har ya halatta babu inda ya halatta kai ƙara uba saboda ya ci ya ci dukiyar ɗansa sai inda sai da sadaki in ya ne sadaki yana ya kai ƙara shi abin nan ga kotu لهم الذي جعل الله لهم نيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا to sannan ya shiga kuma ga bayanin hukuncin wawaye wa hajarihim da hana su da hajarihim amwalin wato wawaye sai amsa dukiyarsu ba abin su ta ta faƙala ya ce domin shi ma yana cikin adalci kada ka ga dukiya ana ɓannarta kana da iko ga wannan ka bar shi ita ɓanna ka yi zalunci kenan kai da ka ƙyale wala tutu suha muwalan kada ku na suna ta watsi da ita min rijali wan nisa'i ya kibar suna da abin manya ne ko maza ne ko mata ku bari su yi ta watsi da dukiyarsu kada ku bari kada ku ba su amwalahun dukiyoyinsu ay amwalahum allati fi aydikum wanda a cikin dukiyar ku domin duk wanda an wawa dukiyar shi tana cikin hannun waliyin to kada ka ba shi tun bai biyu ba allati ja'ala Allahu lakum qiyamu wanda yake ita dukiyar Allah ya sanya muku ku zan masu tsayuwa akan ta ai kam ai ta qoma bi ma'ashikum wanda yake tana tsayuwa da rayuwarku wa salahi auladukum da gyaran ku. wa ha kada ku sa ta ga hannayensu su halaka ta fi gairu wa sha ba inda ya dace ba wa fi qira'atin qayyiman jam'u abin nan qayyima ayyam aqiyama fa jam'u qayyima ma taqumu bihi a wanda yake jin jin dadi ko kaya suna iya tsayuwa da shi kada ku sanya dun eh? ma tuqawwamu bihi amti'a to wa warzuquhum fiha ba su abinci daga cikin dukiyarsu ai ad'imuhum min ku ciyar da masu dukiya daga cikin dukiyarsu amma kada ku ba su tunda wawaye ne wa kasuhum ku ba su tuha wa da lahum qawlan maruwa ku faɗa musu kuma magana mai kyawu ai iduhum idatan jamila ku yi musu alkawali alkawali mai kyawu duk radda ka yi hankali ka iya rike dukiyarka to za ni baka adirka yi ta'in ku ce za mu ba da ba su amwalin dukiyarsu idan rashe duk sun kashe ni wato kenan kai ta ƙoƙarin karantar da su da shiryar da su in sun shiri don a ba su dukiyarsu to ci gaba وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا to wabtalul yatama ku jarrabi marayu gabanin balaga su ga addinin su wata tasarrufin fi awalin sannan da abin tasarrufin su ga dukiya da suke juya da dukiyar su ku dora jarraba su kuna dan ba su wani abu kuna ganin yadda suke rikewa kada ku ɗauka gaba ɗaya ku mika musu hatta idza balagun ka har lokacin da sun ka isa aure ai saru ahlan lahu sun cancanta su yi aure bil islam shine sun balaga sun kai sun yi muharki aw sun ko sun kai ga shekarun balaga wa huwa istikmalu 15 sana wato shine mutum ya cika shekara goma sha biyar inda malik ko ko sha takwas fa in anasu minhu rashidan in kun ka gane kun ka gane shiryuwa gare su ay salahan fi dinin kun ga kyautatuwa ga addinin su da kuma suna iya tsare dukiyar su farfa'u ilaihim amwalan ku miƙa musu dukiyoyin su wala takuluha kada ku ci dukiyan nan fa ya ku waliyai israfan don banna ai bigairi haƙƙi halin ba bigairi haƙƙin ba da dalili ba wannan halin wa eh, dara an kabaru kada kuma ko yi kokarin canye dukiyar wato da gaugawa tun ba su balaga ba Ko yi kokarin kashe dukiyar tun ba su balaga ba su san abin da suke ciki a rushe da fayil zimukun taslimu ha ilayhi shi zan bari mu yi kokari mu halaka don kada su girma su eh, abin da suka karar mu alzumta muna ba su wa man kana gani duk wanda ya zan kuma wadatacce daga cikin waliyai wato yana rike da dukiyar maraya faliyarsa a shi kanje kansa kada ya ci dukiyar ai ya ifa an mali yatim ya kanje kansa daga dukiyar maraya wa yamtani min akali kada ya ci ah, wa idza wa man kana wa man kana fakirin wanda yake shi ko fakiri ne ba ya da amma gashi an sa dukiyar maraya cikin hannunsa fali ya kul bil ma'ruf shi ba laifi shi ya shi fatauci ciki wato kamar kirali shi ci da abin da an ka sani ga shari'a wato shi da ya bi haƙƙinsa ya ci mun fahimta ko wato abin nan bi kadari ujurati amali ya ci aikin ijara aikinsa fa idza dafatum ilaihim amwalahum in kun ka mika musu dukiyoyinsu wato lokacin da mutum ya zan baligi ya shiryu ga dukiyar su zaka bashi to kada ka bashi daga kai sai shi kun fahimta ko fa ashhadu alaihim ku shaidar mutane ku taho ku gani ga dukiyar wani wadda ubansa ya bar musu ga yadda take ga da ni fatauci da ita ga yawanta ga komi ga lissafi sannan ku mika musu Eh, innahum tasallamu wa qato su yi shaida na cewa sun karba wa bari'tum kuma ko kun barranta li Allah ya qahtilakun don kada wani sabani ya auku bayan ai sun girma wa tarji'u ila al-bayyinati ku koma zuwa ga shaida wa hadha amru irshadin umarni ne na shiryarwa kun gane ko don tsoron kada ku yi zalunci wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai lissafi hafizan mai tsaro li amali khalqi ga ayyukan bayansa wa muhasibin kuma ya isa ya zama mai musu hisabi wa hadha hukmu amwali suwa wannan ita ce dukiyar ita ce shine hukuncin dukiyar wawaye alkibari waɗanda an manya min rijali wan nisa maza da mata wal qa'imin ala amwalin da waɗanda yake kuma hukuncin wanda sun ka tsayu ga rike dukiyoyinsu fal muhafazatu ala hadhihi al ahkam wa arewa ga waɗannan hukunce hukunce adlun adalci ne wa ta ƙetare wannan hukunce hukunce zulmun wa jawrun zalunci ne kuma karkacewa ne daga hanyar Allah to ehin ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا to wasi ma ya ta'allaka bil miras ga abin da kuma ake ratayuwa ga gado idza ma ta mutun ya mutu wa taraka al aulad ya bar ya'ya dukuran wa inasan maza da mata ga abin da an kace lirrijali nasibu maza suna da rabo daga cikin dangi wato hazzon rabo min matar karwa dan ga abin da ubanni su uwa da uba suka bari wal na dangi na kusa wadanda sun kashi kusa walin nisa'i nasibu mata ma suna da rabo min matar karwa dan ga abin da uba da uwa sun ka bari wal na dangi wadanda wannan kusa ma qalla min abin da ya karanta na dukiyar au kafir ko yawa. ai ja'alahu Allahu nasiban Allah ya sanya shi rabo magulan wanda an ka yanka makatu an bi taslimi ilai wato kowane yana da rabon da za a mika masa za a yi magana a kansa wani yana da kaza ɗaya bisa biyu ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa ɗaya bisa biyu ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa takwas ko ɗaya bisa biyu bisa uku ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa shidda wata domin wannan su ne a sallayyan rabu to ci gaba وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوه to wai za hadar da kismata ulƙurba in ya zan dangi sun ka halarci rabon dukiya min malla ya rasu cikinsu akwai waɗanda ba su gado amma sun taho za a rabon dukiya wal tama kuma marayu waɗanda yake ba dangi ba ne dai suna bukatar taimako wai masakin da miskinai farriquhu min kuɗan ba su wani abu daga cikin dukiyar ana iya ɗan ɗiba sadaka a ce musu gashi Kabla ki zama qizmati gabanin rabo wa qulu ayyuhal awliya ilahum ku ce mu waɗannan da na taho na masu neman kwaraka ku faɗa musu qawlan ma'rufa magana mai kyawu ai idza kana al-warasu sigaran in yara ƙanana ne to waɗannan taho suna neman su samu wani abu daga ciki ku ce to ku yi hankuli wato magana mai kyawu bi anta atadhuru ilayhim ku ce wannan dukiya ba ta mu bace innakum la tamlikuna mu ba mu mallaki wannan dukiya ba wa annahu lissigar dukiyar nan ta ƙananan yara ce wa hadha mansukh wannan ma an shafe shi wanda ba yi da rabo ba a bashi wa qila la wannan ya ce ba shafe ba walakin ta hawa nan nasu bitarki mutane sun yi abin nan eh, sun walakanta barin sa wa alai bisa ga wannan wa huwa nadbu mustahabbi ne wa ibn abbas wajibun wato in ya zan wasu halarta dan yan musu wani abu amma kuma ai magana mai kyau in eh? kin kan gado nauyi eh, eh. wanda ba su da haƙƙi wanda ba su da haƙƙi dangi kamar yana yiwa wani ya zauna da shi an kai noma da shi an kai kaza duk abin nan yanzu mutum ya mutu bai da gado kaga za a dibi haƙoƙinsu a ɗebe musu amma kuma lokacin da wasiya tana tafi wasiya ba shi ya ce a bayar ba hmm. kuma a yi musu magana a ce wadan ba kayan mu bane ba hmm. kayan mu ba namu bane amma kada a ce abin nan wanda ya wanka a bashi riga a bashi kaza a bashi kaza wannan bai cikin wannan mm. ƙwarewar wanki a akwai ƙwarewar da ake wanki matakci akan cika da tsaba a ba malami to in ya zan kai ka um, abin nan wani daga cikin mutane yace bari in ba shi sadaka babu laifi amma in dai daga cikin dukiyar babal macin ne ba ya halatta har in akwai ƙananan yara

wato eh, in ya zan dukiyar da an ka sa hannunka kamin ka raba wa magada ka ji tsoro da duniyar wuta ɗaya ce suke ci cikin cikan nan su li'annahu ya'ulu ilaiha domin duk abin da sun kace zai koma wuta wato kin kun ga wato dukiyar haram ko wace ba ce wuta ce tun da nan duniya ba kamar dukiya biyu ita ce dukiyar maraya wadda mutum ya ci da zalunci ko kuma malami ya karkatar da aya Allah ya don abin nan don ya samu wani abu shi kuma wuta yake ci inna ma yakunu fi dunin nar wa sayasalauna kuma za su kono da sa'ira wuta sa'ira naran shadida wuta mai tsananin konuwa ya ta kone fiya suna konewa ciki to ci gaba للذكر مثل حظ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد ولهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فبأمه فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصيته توصي بها أولئك آباؤهم وأبناؤهم لا تدرون أيهم أقرب لهم نفعا فريضة من الله الله كان عليما حكيما daga cikin mu'jizatul Qur'an wato rabon gado ya bayyana shi cikin aya uku kawai wanda yake wato malamai kamin su bayyana shi ga mutane suna yin littattafai manya-manya amma cikin aya uku kawai an ka bayyana shi aya biyu haɗe aya guda ƙarshe kamar yadda za mu gani lahu. wato Allah na umarnin ku umarni mai tsanani shine wasiya tahi umarni na al'ada wato Allah ne muku wasiya yana muku umarni mai tsanani fi sha'ani auladikum ga sha'anin ƴaƴan ku waɗanda an ka mutu aka bari wato wajen raba wa musu dukiya lizzakari mislu unsayin a ba namiji kacin rabon mace biyu idan jama'a na ma'ahu in ya zama mata sun ka haɗu tare da shi falahu nisfu ma yana da rabin dukiya wala kuma biyu su kuma suna da abin nan nisfu suna da rabi fa in kana ma'ahu wahidatan in ko guda ce tare da shi falaha sultan da sulusi wala sani shi kuma kasa uku a bashi kashi biyu ita da kashi guda wayanin farada hadal mal in ya zan shi kadai ne kuma to sai ya kwashe dukiya duka da to fa in kunna wato in wato ‘ya'ya mata sun zanni sa'an duka mata an ka bari babar namiji ba, fauƙat na ta yi fiye da biyu ko kuma daga biyu, falakun na sulusa matarak, wato suna da sulus suna da bidin abin da ya bari, wato sai a kasa dukiyar mamaci ubansu kashi biyu, a kashi uku a basu kashi biyu. wakadal ta haka nan biyu su ma wato abin nan fauƙanan wato kamar a ce daga Eh. ba fiye da daga biyu kenan li'annahu hulil uktaini domin shi biyu din nan wato kashi biyu daga uku shi ake ba yan uwa shi kikai ko li abbai eh, su ko ya'ya sun yi su kusa bi hi falahu mathul sani min matarak fa kuma aula saboda aka ya'ya mata sun cancanta li'anna al ta tastahiqu thulutha ma az-zakari in ya zan akwai da akwai diya to diya za a bata ɗaya bisa uku fa al'unsa a unsa in tana tare da wata mace fa yar uwarta kun kenan ba a ba kasa daga sulusin namiji ma bai hana ta sulusi ba balle mace yar uwarta saboda ka ba ta sulusi ba can sulusi ya zan sulusani فوق قيل صلة لدفع توهم nasibi bi بزيادة العدد wato da an ka ce fauka wato don a nuna kenan idan sun wuce biyu wato ba za a ƙara abin nan fiye da biyu bisa uku ba komin yawan su ba a ba su dukiya duka limafu ku isti kakul istiqaqul bintain a sulsai lokacin da kawanci ya'ya biyu suna da sulsi biyu min ja'al sulsi lil wahidati ma zakari to kada a ce kuma wato in sun fi biyu wato za a ba su a fiye da sulsai ne suna nan dai ba su wuce rabo biyu daga uku komi yawan su inda babu namiji tare da su wa in kun wa in kana wahidatu wato in ya zan guda ce wato mutum ya mutu ya bar ya shi guda kawai fala hannis sai a bata rabin dukiyarsa saura ga magada waɗanda yake ba ita ba wali abuwai, ubanninsa wato uwa da uba domin ga larabci ana rinjayar da uba akan uwa um, akasin hausa ga hausa sai a ce uwayensa wato kamar an mai da uba mace eh, ga larabci akasi wato uwa da uba su kuma ana ba kowane ɗaya daga cikinsu ɗaya bisa shidda wato a kasa dukiya kashi shidda ba kowane guda guda uba guda uwa guda min mata ga abin da shi mamaci ya mutu ɗansu in kana lahu walad in yana da ɗa namiji ne ko mace wani kutatul badli abin da yasa an kai amfani da wannan badali abin da musayin ifadatu annahuma la ni fi da an kace mali kulli wahidin ga kowane daya don kada a ce za uwa da uba za a tara su ga su da su kowane shi ɗaya a bashi in yana nan sai ya hana kaka wanda ya haihi uban wanda ya haihi wanda ya mutu sai a bashi su da su ba zai gado duka ba wa bil abi aljad kuma an riskar da abin nan kaka da uba in babu uba sai kaka ya tsaya matsayinsa wa illam yakun lahu waladun in shi wanda ya mutu ba ya da da wa warithahu abuwahu amma ubanninsa sun ka gade shi uwa da uba kawai suka gade shi <coughs> ko kuma tare da mata ko tare da da miji fali ummihi sulus uwa sai a bata sulusi ɗaya bisa sai a kasa dukiya kashi uku wato a bata kashi guda sannan shi uba a bashi fali ah, ah, ummi sulwa in mai kula lahu in bai da wani tawo abuwa abahu ya zan ubani sun ka gade shi uwa da uba to sai a kasa dukiya kashi uku a ba uwa kashi guda wannan shi ne fali ummi sulwa sai a ba uwa sulusi wato sulusul mali wato dukan dukiya za a kasa uku a bata kashi guda sai ko in ya zan wanda ya mutu eh, eh, mace ce ta mutu ta bar uwa ta bar uba ta bar mijinta to nan sai a kasa dukiya kashi shidda a ba miji rabi a ba uwa ɗaya bisa uku na abin da ya rage wata sai a bata guda kun kam an bata ɗaya bisa shidda kenan sannan kashi biyu a ba uba ko kuma mutum ya mutu ya bar uwarsa ya bar ubansa ya bar matarsa sai a kasa dukiya kashi hudu mata a bata kashi guda sannan abin da ya rage a kasa shi kashi uku a ba uwa wato a bata kashi guda kenan sannan sauran da ya rage a ba uba kun ga din kenan an bata rubu nan eh shine hadibi shine abin nan shi asibi ba bi ba hmm. in kana lahu ikhwatun in shi wanda ya mutu yana da yan uwa biyu ko abin da ya fi yawa maza ne ko mata wato fali ummi sudus wato sai su hana uwa gadon ah, sulusi ta komo ga su eh, ka ba su kun fahimta ko da yawa mai zaton ɗansa ya fi amfani da shi fa yutihi almirasa ya bashi gado fa yakunu al-abu an fa al uba ya fi amfani don shi ne zai yi masa addu'a ko kuma akasi wa innama al-alimu bidhalika huwa Allah wanda ya san mai amfani da mai cutar Allah fa da lakum al-miras don haka wato ya dauki shi zai raba gado da kansa ta min Allah wannan farilla ce daga wajen ubangiji abinda farilla yankawa wato shi ya yanka yace ga kowane abin da ake baki. inna Allah kana aliman bi khalqi ubangiji ya zan masani ga halitta shakiman ko mai hikima fi ma dabbara hulun ga abin da shirya musu ai lam yazal muttasim bi zalika wato ba ya zan can baya bane har yanzu yana na haka to ci gaba ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها أو وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد ما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك مريد عنك أنبتا wato nan ya jinkirtar da wata kadimul wasiyati ala daini wa in kana mu'akhkhara anhu wajen in mutum ya mutu ya bar wasiya ya bar bashi to sai an fara hidda bashi sannan a komo ga wasiya amma nan ga nasin qur'ani ya ce sai bayan wasiyya sannan bashi ko bashi domin a nuna muhimmancinta domin ba shi shi an san lalle za a ɗebe shi to an ka gabatar da wasiya don a san muhimmancinta in mutum ya yi wasiya za a ɗebe ta matuƙar dai ba ta wuce sun dukiya ba a ba uku abu na uku abin da yasa Allah ya raba gado da kansa domin in an bar mutum da kansa sai ya wa uba abin na wawa ɗiba ya ce ubana ne ko kuma ya wa ɗa wawa ɗiba ya ce ɗana ɗan ƙarami kada abin nan don haka wato Allah ya karɓi rabawa da kansa domin wurin rauni ne a nan ya raba da kansa ya ce ubanninku da 'ya'yanku la ta daruna ayyuhum aqrabu lakum na ba kusan wanda yake kusa amfani gare ku ba don haka wata kada shi zan ka ga uba ma ka ga uba ya sa ka kwashe dukiya ka bashi ka bar ƴaƴa ko ko tausayin ka ga ƴaƴa ya sa ka kwashe dukiya daga ƴaƴan daga ubanni ka basu eh, kun fahimta ko da yawa mai zaton ɗansa ya fi amfani da shi fa yutihi al-miras ba shi gado wa yakunu al-abu an fa uba ya fi amfani don shi ne zai yi masa addu'a ko kuma akasi wa innamal alimu bidhalika huwa Allah wanda ya san mai amfani da mai cuta Allah fa farada lakum almira don haka wato ya ɗauki shi zai raba gado da kansa faridata min Allah wannan farilla ce daga wajen ubangiji abinda farilla yankawa wato shi ya yanka yace ga kowane abin da ake baki inna Allah kana aliman bi khalqi ubangiji ya zan masani ga halitta shakiman ko mai hikima fi ma dabbara hulun ga abin da shirya musu ai lam yazal muttasim bi zalika wato ba ya zan can baya bane har yanzu yana na haka to ci gaba ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها أو وإن كان رجل يورد كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد مع فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دائم غير مضار وصية من الله والله عليم حليم walakum nasu ma tarka azwajukum kuna da rabin abin da matan ku sun ka bari in lam yakul lahunna walad in babu yaya gare su in ba su bar yaya ba in matar mutun tan mutu ba ta da da ko nashi ko na wani in dai ba ta da nata da to za a kasa dukiyar ta kashi biyu a bashi kashi guda kun fahimta ko dan nan babu bambanci ko namiji ne ko mace in ya zan akwai da ta wannan ba zai samu rabi ba kamar yadda zai ce kunna walad in ya zan suna da ɗafa in wato mata tana da ɗa falakum rubo ku maza kuna da ɗaya bisa hudu wato sai a kasa kashi hudu a ba ku kashi guda maimakon rabi wato ya kun samu rabin rabi kenan min mata raka daga abin da su mata sun ka bari min badi wasiyatin yusina bi audin amma bayan wasiyya wanda sun kai in sun yi wasiya audainin ko ko kunna walad in ya zan suna da ɗafa in wato mata tana da ɗa falakum rubu ku maza kuna da ɗaya bisa hudu wato sai a kasa kashi hudu a baku kashi guda maimakon rabi wato ya kun samu rabin rabi kenan min mata raka daga abin da su mata sun ka bari min badi wasiyatin na biya audain amma bayan wasiya wanda sun kai in sun yi wasiya audainin ko ko bashi wanda sun ka bari wannan ya nuna kenan mace tana iya saye da sayarwa tana iya mu'amala har ta samu dukiya har ta yi wasiya kun gane ko wa hika bil walidi fi dalika walidi ibn an rizkar da dan da da da bil ijma'i duk malamai sun yarda da wannan <clears throat> wala hunna min ma tarakatun su mata aure wato suna da rubu'i wato za a kasa dukiya kashi hudu a ba su kashi guda ko guda ce mata guda ko biyu ce ko uku ce ko hudu ba su wuce rubu'in nan min ma tarakatun ga abinda kun ka bari in lam yakun lakum walad in ba ku da da da ko diya kun gane ko wajen fassara hausa ina tare shi don ya nuna namiji ne ko mace mm. Mm. fa in kana lakum waladun in ko suna da da in kuna da da min kunna da gare su aw min gairi hinna matukar dai danka ne fala kunna sumun suna da sumuni min mata rakatun ga abinda kun ka bari min ba di wasiyatin tusu na biya audain bayan wasiya wadda kuke yin da ita audainin ko bashi kun gani akwai bambanci ga da na namiji da da na mace ɗana mace ko da ta same shi tana hana mijinta gado da yawa amma namiji in yana da ɗan na zai na bai da gado saboda ka bai iya canza komi kamar babu shi eh gunsu rubai da ɗa sai akuya eh. <laughs> to wa waladul ibni fi dalika kal walad ijma'an sannan dan da ga ga sha muka cewa kamar da yake gagamo malamai kana rajulun yurasu kalalatan a wala hunna su min mata rakatun wata su mata in ba su da in ba ku da da sai a kasa takwas a ba su kashi guda wato min ba da wasiyatin tusuna biya bayan wasiya wanda kuke yi audainin ko ko bashi wato dan da ya tsaya matsayin da bil ijma'i wa in kana rajulun yurasu kalatan in an ka samu wani mutum namiji ana gadon gadonsa da kalala kalala wanda yake ba ya da magadi uba ko ko magadi da wato babu babu asali babu reshe shine kenan kalala babu asali babu reshe sai hannaye ɗaya gare shi dangi abin nan to nan fa abin nan wa in kana eh, su kalata a umratun ko mace ta mutu ba ta da asali mai gado ba ta da jika mai ba ta da reshe mai gado wala hu akun a utun alhali shi wanda ya mutu wanda bai da uba ko bai da dan da yana da dan uwa namiji ko ko yar uwa mace amma wanda yake uwa ɗaya suka hada uwa ɗaya suka hada kamar yadda wata qira'a ta qira'atun mas'ud da ake cewa wala hu akun a min ummin fali kulli wahidin minhum sudus oh. eh kun gane ko ko wannan su yana da sudusi wato kenan shi dan abin nan dan uwa yana da sudusi yar uwa tana da sudusi domin duk uwa ta hada su ba bambanci na tsakanin namiji da mace yan uwanka na wajen uwa daidai suke da namijin su da macen su duk domin uwa ta hada ku in guda ne a bashi ɗaya bisa shidda amma fa in kanu fa in kanu akasar min zalika in sun zan fiye da ɗaya wato yan uwa maza na wajen uwa ko ‘yan uwa mata ko surki duka wa mu shuraka wa fil sai sun yi tarewa ga sulusi sai aka sa dukiya kashi uku a su kashi guda su duka yastawi fihi zakarhum wa unsahum namiji da mace duk daidai ake raba musu min ba'di wasiyatin yusi biha yusa biha audain bayan wasiya wadda ake yin wasiya da ita audainin ko ko bashi wato ba a raba wannan ba a hidda mai rabo a bashi rabonsa sai an hidda wasiya ko an hidda bashi gaira mudato kuma ita wasiyyan nan kada a yi mai cutarwa kada a ɗauki dukiya duka a ba wani wanda ake so kamar irin abin nan kafirai in za su yi wasiya ko jaki suna ba ko kare suna ba amma ga musulunci ba a wasiya da dukiya duka amma kana iya yi ga abin da bai wuce sulusi ba kun fahimta ko ai a mudkhilin addarar alwarasati ba mai shigar da cuta ga magada ba bi an yusiya bi akthar min thulusi ne shi wasiya da abin da yake thulusi can da farko ga surar bakara mun an ya gabata amma wannan an shafe shi da wannan aya eh, eh? wai ana iya wasiya ga uwa ko uba eh haka ne ga surar bakara wato inda an kace wasiyatun abin nan eh da yaya amma yanzu an wannan aya ta soke waccan ta yi nasin waccan suna da gado duk wanda an da gado ba a bashi wasiya amma idan mutum yana da uwa kafira ko yana da uba kafiri ba da ba su da gado yana iya musu wasiya da abin da ya ga ya kamata bai wuce su da su ba kun gane ƴaƴa ko waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba su ma yana iya musu wasiya amma waɗanda an musulmi bai iya musu wasiya eh, ba ka iya keɓe ɗanka guda daga cikin yaya ka ce a bashi kaza sannan a raba saura bai yiwa Eh, mutane suna son su yi wa dan ubansu sadaka suna iya daga cikin tasu dukiya amma sai an raba kowa ya sami nashi gaira mudar wato ba wasiya mai sanya cuta ba ai gaira mudkhilin addarar ta wasiya ba mai shigar da cuta ga magada ba bi an yusi bi aka tara min sulusi ne shi wasiya da abin da ya yake sulusi ta min Allah wato Allah na umarninku ku raba gado kamar yadda an kace kuma yayi takrari wasiyatan min Allah kamar ka ce na doki zaidu duka wato ba wai na yi mai wani abu wanda aka ba da um, duka ba wasiyar dai ce wato umarni ne sosai mai tsanani wallahu alimu kuma Allah masani ne ga abin da ya shirya muku da halki abin da ya shirya shi ka su da ilmi yayi ba da jahilci ba min alfara'in halimun kuma mai hankuli ne bi takhiril uqubati amma khalaw duk wanda ya saba bai raba kamar yadda ya ce ba to kada ya ga an dakata ya yi tsammanin Allah ya yafe masa ba zai masa azaba ba tana nan azabar ta mai hankuri ne kawai eh, wa khasati sunna sannan sunna ta keɓance taurisu man zikira min ko bi man laysa fihi mani'un min qatlin wato waɗannan da an kace suna gado to abin nan sunna ta nuna akwai wasu waɗanda yake su ne ma waɗanda an ka ambata amma saboda wata sifa ta shige su ba za su yi gado ba daga ciki wanda ya kashe wani don ya yi gado wata in ɗa ya kashe uba ko uba ya kashe ɗa to babu gado tsakaninsu in dai kashin da gangan ne a ikhtilafu dini haka nan in ya zan addini ya saba eh, ɗa musulmi uba ba musulmi ba ko akasi to babu gado tsakaninsu aurikin haka nan bawa bai gado ba a gadonsa in ya mutu dukiyarsa sai abin nan ubangijin sai ya ɗauka kun fahimta ko Ah, akwai kuma abin nan dan dan zina bai gadon ubansa ah. amma yana gadon uwarsa amin mazkura fa qala ga ta akibi nan take tilka hududullah tilka hududullah wa man yuti illa wa rasulahu nudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha بها وذلك الفوز العظيم to tilka waɗannan hukunce hukunce da anka ambata tun daga al'amarin marayu har zakuwa garban gadon nan duka wato shari'o'i ne na Allah haddodi ne na Allah allati hadda hali ibadi wadda yake ya iyakance su ga bayinsa ya amalu bi don su yi aiki da su wala ya duha kada su ketare su wa man yuti Allah wa rasulu duk wanda ya ta'a ga Allah ya ta'a ga manzo ga abin da ya hukunci yayi daidai yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi cikin aljanna da jarimin ta tayi na ruwa na gudana karkashin su khalidi ne suna wadanda an kaddara mu dawama ciki wa zalika al-fawzul azim wannan kuma shine babban rabo wanda an mai girma wato kenan ka raba ma magada kamar yadda Allah ya ce daidai yake da sallah don kun ga wanda yayi sallah ana cewa ya shiga aljanna wanda ya raba gado ma kamar yadda an kace shiga aljanna kun ga dai abu guda ne eh, wanda bai raba gado ba kuma kamar yadda an kace shi ma ga kina wa man yasillaha ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب to wa man yasi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah ya saba manzon Allah ga rabon gado bai yadda Allah ya ce ba wai ta'adda hududu ya ketare haddodin Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi cikin wata wuta khalidan fiha yana mai dawwama ciki kun ga kusan duk yan wuta sai a ce suna da masu dawwama amma nan shi ɗaya zai dawwama wato bai gani wani balle dai bai masa kewa azaba ta yi tsanani har kenan rashin rabon gado ya yi sallah tsanani don ga waɗanda ba su sallah ce ake khalidina amma wanda bai rabon gado da kyau shi khalidan za a ce wato azabar da yake ake yi masa bai ko ganin wani tare da shi balle ya ji sauki walahu azabun muhin kuma yana da azaba mai walakantarwa ai zo ihanti ma buce walakanci walakantarwa wa ru'iya fi fi dama'ir fil ayatayn lamzuman domin kenan an mashe shi mufradi don a nuna tsananin abin to ku ci gaba adin al min nisaikum fastashidu alayhin arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن بالبيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، ومن الدغف من من من دغف العزم واتو abin ان rauni نانيا wato raunin niyya ka san ko mai raunin niyya ya kamata a tsare shi wato fa zani wa zaniya mai zina namiji ko mai zina mace da ifa masu rauni ne min jihati azmihi ma wajen niyyarsu wa muta'addiyani min jihati ma kuma wajen aikin su ya tayyaye zina ko ko ta yarda da zina wato sun ƙetare haddi inda Allah ce su tsaya fa in aratum an tuqsidu fi amrihin in ma in kuna son ku yi adalci ga al'amarin su fattabi'u ma yati ku bi abin da attafe wallati yati na ta min nisaikum waɗanda ke zo ma alfasha daga cikin matanku sun kai zina min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku shaidar da mata hudu shaidu daga cikin ku wato min rijalikum mace ba ta shaida ga abin nan ga zina sai namiji sai namiji kuma namiji adili wato sai kuma baka iya cewa matarka ta yi zina sai ka kawo shaidu hudu maza sun tabbatar sun ga tana zina kamar mace tandun dunkwali cikin tandun dunkwali kun gane ko ko ah, in shahidu in su waɗannan shaidu hudu sun kai shaida fa amsu ko hunna fil buyuti wato kun ga da farko Allah ya ce sai ku tsare su cikin gida ka hana musu hita eh, wamna uhunna ku hana su min muhalalatin nas haduwa da mutane hatta ya tawafa al-maut har su mutu sai a daure su dauri na har abada kenan aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma sai lokacin da Allah ya sanya musu hanyar da za a yi musu wani sabon hukunci a lokacin nan ba kawo hukunci jehewa ba ay dariqan ila al-khuruj min hawa ta ba in Allah sai Allah ya kawo ta hanya ta fita daga wannan abin nan wannan hukunci umiru bi zalika awal islami an umarce su da yin wannan farkon musulunci sun maji ila lahunna sabila sannan an ka sa musu hanya bijalil bikiri bijaldil bikiri mi'atan in namiji in mace bata taba abin nan zina ba ta taba aure ba to sai ai mata bulala ɗari haka nan namiji shi ma in yayi zina in bai taba yin aure ba wato abin nan ko da tijo ne in dai bai taba yin aure ba bulala bulala ɗari ko da tijo in bai taba yin aure ba saurayi ne saurayi ne wato abin nan wa warajin musana amma wanda ya taba yin aure to sai a jefe shi har ya mutu namiji ne ko mace wa fil hadisi wata cikin hadisi lamma bayyana al-hadd lokacin da annabi ya bayyana hukuncin haddi qala khudhu anni wato ku riki wannan hukunci da gare ni qala ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya sanya musu hanya at-tayyibu turjam wadda ta taba aure zawara za a jehe ta wal bikru tujlad sannan budurwa ay mata bulala dari rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan اللذانيات يانيا منكم فآلونا فإن تابا وأخضعا فأعرضوا to wanda walla zani yati ana ku wadan maza biyu da ke zo ma alfasha daga cikin ku wato kenan sun kai liwati kun fahimta ko kuma namiji yayi zina ko eh, abin nan yayi da mace ko da wani namiji an ka kama shi wato yayi liwati kenan to fa azuhu ma ku cutar da su bi sabbi da zagi wa darbi da duka bin al takalma wannan shine farkon musulunci sannan bayan kanan shi ma an kame su aka hukuncin hukunci dai fa in ta bawa aslaha in sun ka tuba daga zina sun ka kyautata ayyukansu wa ridu anhu ma kawda da kai daga gare su wala tuzuhuma kada ku cuce su wawi akwai wawi tsakanin zali da hababba inna allaha kana tawwaban allah ya zama ya karba tuba ala man taba ga wanda ya tuba rahima mai jin kabihun gare su don haka yace wa hadha mansukhun bil haddi kuma shi ma an shafe shi da haddi azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhum ma yatajalda mace mai zina ko namiji mai zina in ba su taɓa yin aure ba ko wani za a yi mai bulala bulala dari bata bata jaldu alal bikiri bi nasil kitab saboda aka yin bulala ya wajaba ga wanda a saurayi da nasil littafi wata bata rajmu ala tayyibi al muhsan amma namiji ne ko mace to wannan za a yi shi amma wannan ba da qur'ani ba da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wa qasaha annahu rajama ma'izan wa annabi ya inganta annabi yawa wani wani sahabi da yake ce ma'iz yayi zina ya to yawa annabi yayi ikrari annabi yasa anka anka jefe shi wa kana qar'u suna yayi ya taba yin aure kun ga wato kenan rajmi ya tabbata da aikin sunna to ci gaba Tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bijalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakim to wala ma zakar anna man taba mimman irtakaba alfasha lokacin da yace wanda ya tuba bayan yayi alfasha yayi zina amma ba gane shi ba ya tuba Allah zai karbi tuba shi don haka kun ga kenan an hana mutum yayi zina ya to yace yayi haram ne ya fada sai ya tuba Allah ya karbi tuba shi to amina fa inna Allah ya qabala minhu Allah na karɓar masa tuba in ya tuba zakara fi ma yati shuru da tawbat ita shar tuba din ba da baki kawai kace na tuba ba ya isa sai da sharuɗa ga sunan faƙala ya ce inda matabatu Allah abinda a tuba kawai wajen ubangiji wadda ake kula da ita wadda Allah ke karɓa ya ya'maluna su ga waɗanda yake suna yin cuta bi jahaltin da jahilci su yi aiki wanda yake baya da kyawu da jahilci thumma ko da da gangan sun kayi wato domin duk wanda ya saba ma Allah ya zan jahili mm. don ilimin sanan bai amfane shi ba sun mai tubu na min karibin sannan su tuba nan da nan kabla an yi gargiru gabanin mutuwa ta zo gare su fa ka tubu alaihim to waɗannan Allah na karɓar tubar su ai ya kabalu tawbatu yana karɓar tubar su wato tuba da sharadin mutuwa bata zo ga mutum ba wa kana Allahu aliman kuma Allah ya zama ni bi khalqi ga halittunsa hakiman ko mai hikima ne shi sun ihi biyun ga aikin da yake yi Ah, wato kenan sharadin tuba na dama ga abin da ya gabata mutum kuma ya bari ya niyyar ba zai koma ba ولا يحد للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة توبة بتي lillazina ma wannan ba da qur'ani ba da babu wata tuba ga waɗanda suke aikatawa ayyuka na zunubi hatta da mutu lokacin da mutuwa ta halarci ɗayan su wa ya shiga wato suna fita qala inni tubtu al'ana yace to ni yanzu na tuba wato wannan tuba ba tuba bace wala yanfa'u dhalika wala yahdi tawbatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu وعلى الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة باتوبة بتي lillazina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda babu wata tuba ga waɗanda suke aikatawa ayyuka na zulubi hatta idza hadara da mutu har lokacin da mutuwa ta halarci ɗayan su wa akhadha fi nas ya shiga wata ran suna fita qala inni tubtu al ya ce to ni yanzu na tuba wato wannan tuba ba tuba bace yan fa